muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu ta kai tsaye ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a fm noman dalol fm da kuma tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai sai kuma alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ku da yammaci barkan mu kuma da yamma. Yau talata 20 ga watan Nuwamba shekarar dubu biyu da goma sha takwas, Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatan muku da shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji rahoto da wakilin mu ya haɗa muna akan muhimmancin wannan rana ta yau wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin muhimmancin yara a matsayin yau rana ce ta yara ta duniya. Daga nan sai mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin irin dambarwar siyasar ƙasar. Daga bisani za mu kawo muku labaran wasanni amma duk a takaice daga jamhuriyar Nijar. Sai mu buɗe layin wayanmu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. dangane da maudu'in namu na yau da wanda wanda muke son mu ji me kuke gani ko ko wace irin rawa kuke ganin ya kamata a ce kuna takawa wajen kun tambayi shugabanninku ayyukan da ya kamata a ce sai muku da kudaden da aka ware muku lambar dai kamar kullum dai ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada kuma a manta sai a sa alamar tarawa a gaba. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. A yau Talata, shugaba Donald Trump ya ce, Amurka za ta ci gaba da goyon bayan Saudiya duk da cewa ya amince akwai yiwuwar Yarima Muhammad bin Salman na da masaniya kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. Trump ya ƙara da cewa ta iya yiwuwa Yarima Salman na da masaniya kan wannan mummunan aika-aika ta kuma iya yiwuwa bai da sani ba. Yana mai cewa ba za a san ainihin gaskiyar wannan lamari ba. Kafafen dillancin labarai da dama a Amurka sun rawaito cewa jami'an tattara bayanan sirri na CIA suna cewa Yarima Muhammad bin Salman ne ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar a ranar biyu ga watan Oktoba. Su dai hukumomin Saudiya sun musanta cewa Yarima Salman na da hannu a wannan kisa na kashoggi. yayin da shi kuma shugaba Trump ya kwatanta rahotannin da ke danganta Yarima Salman da kisan a matsayi mara tushe. Jakadancin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Yemen, Martin Griffith, na ziyarar ƙasar domin shirya wani zaman sasanta rikici da ya addabi ƙasar. Ziyarar na zuwa ne yayin da wani sabon fada ya ɓarke a farkon makon nan a birnin Hodida mai tashar jiragen ruwa. ana shirya cewa Griffith zai haɗu da jami'an Houthi da ke haɗa kai da Iran a babban birnin sana'a a wani yunkuri na shawo kansu da gwamnatin Yemen ke, ke samun goyon bayan Saudiya domin a hau teburin tattaunawa a ƙasar Sweden nan da ƙarshen shekarar nan. A 'yan kwanakin nan, ɓangarorin biyu sun amince da gayyatar ta Griffith amma barkewar wani sabon rikici da aka samu a kwana-kwanan nan kan iya kawo cikas ga yunkurin sasantawar. fadar gwamnatin amurka ta white house ta mayar wa da ɗan jaridan nan na cnn jim acosta takardar izinin shiga fadar inda ta yi mai gargaɗin cewa idan baya bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa a taron manema labarai da aka yi a fadar za a sake janye takardar makonni biyu da suka gabata fadar ta white house ta soke takardar acosta bayan musayar kalamai da suka yi da shugaba donald trump a lokacin wani taron manema labarai gidan talabijin na cnn ya ce zai janya karar da ya shigar da gwamnatin trump bayan da fadar ta sauya matsayarta a jiya litinin sakatariyar yada labarai ta white house sarah huckabee sanders ta ce suna maraba da dawowar Acosta. Amma ta yi gargaɗin cewa za a janye takardar izinin shiga fadar ga duk ɗan jaridar da ya ƙi bin ƙa'idar da aka shimfiɗa, wato ta yin tambaya ɗaya kacal baya ga tambayoyin da za su biyo baya a lokacin ba da ansa. Labaran na zuwa muku ne da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mukaddashin shugaban rundunar sojin ƙasar liberia ya nuna damuwa kan yadda 'yan ta'adda suke shiga cikin ƙasar daga ƙasashen makwabta yayin wata ganawa ta musamman da ya yi da murya amurka kwamanda sajan mejo kamo duk freeman ya ce ya zama dole a ɗauki matakin kare dakarun ƙasar domin hakan ya zamo saƙo ga 'yan ta'adda da ke aikace-aikacensu akan iyakokin ƙasar. ita dai rundunar dakarun kasar ta liberia mai yawan sojoji dubu biyu an sake hada ta ne bayan yakin basasan da ya kawo karshe a shekarar da uku dakarun majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa kasar a baya sun janye a farkon shekarar nan lamarin da ya bar kasar cikin yanayi na rashin cikakken tsaro Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce akalla mutane hamsin aka kashe sannan mutane tamanin da uku suka jikkata a wani harin bom da aka kai a wani taron malaman addini da aka yi a birnin Kabul. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gida wato Najib Danish ya ce, Maharan sun saka rigar da take ɗauke da bom a lokacin da mutane suke taron domin bikin ranar zagayowar haihuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da aka yi a wani birnin taron biki. Jami'an ma'aikatan lafiya Wahidullah Majro ya faɗa wa muryar Amurka cewa akalla mutane 24 na cikin mawuyacin hali a asibiti. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Gani ya yi Allah wadai da faruwar wannan hari da aka kai. Waɗanda suka shaida waɗanda suka shaida harin sun faɗa manema labarai cewa kusan mutane dubu ɗaya ne suka halarci wannan taro ciki har da fitattun malaman addini. To a gaida Zahra Aminu fage da labaran duniya. Labaran duniyan dai suna ci gaba da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To daga labarin bari mu shiga rumbun rahotanni daga wakilanmu. A duk ranar 20 ga watan Nuwamba na kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana don tunawa da yara kuma da tasirin su a duniya. Masu iya magana makan ce yara manyan gobe. Ci gaban duniya ya ta'allaka ne akan irin tarbiyyar da aka ba yara tun suna ƙananan su, don su ne za su zama shugabanni a gaba. Hakan ya sa Hassan Umar Tambuwal ya duba muna irin halin da yara ke ciki a Najeriya. Ranar 20 ga watan Nuwamba na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yara. An ware wannan rana ce don yin nazari da waiwaye a game da halin da yara suke ciki na rayuwa da ilimi. Na ziyarci babbar kasuwar Bodija Ibadan ɗaya daga cikin manyan kasuwannin birnin Ibadan da ke ci kullum inda ni tare da wasu yara sun sharab da gumi suna talla. Daga bisani na tambayi ɗaya daga cikin yaran da harshen yarbanci dalilin da yasa yake tallar ruwan leda wato pure water sai ya ce. Yaron ya ce yana tallar pure water ne saboda babu kuɗin da zai biya makaranta don haka mahaifiyarsa ta ce ya tallar pure water yaron ya ƙara da cewa zai yi amfani da kuɗin da ya samu ya ci abinci. To koyaya masana ke kallon dalilin da yasa yara ƙanana talla Farfesa Olusegun Kolawale, na jami'a jami'ar Ibadan ya yi ƙarin haske. The system has failed. The parents, guardians, the government, we have not enforced laws. I will make sure these children. Farfesa Olusegun Kolawale ya ce tsarin ya gaza iyaye masu kula da yaran da ma gwamnati ba mu aiki da doka ta kare yara shi yasa ba a baiwa yara irin kulawar da ta dace da su to wace illa ce hakan zai haifar sai farfesa Kolawale ya ce. They are going to become a threat to those of us whose children are going to school. They are going to be a threat to themselves. They are going to be a threat to the larger society. So there's going to be peace. Farfesa Olusegun Kolawale Baballe ya ce za su zama barazana gare mu, za su zama barazana ga kansu, za su zama barazana ga al'umma kuma hakan zai gurgunta zaman lafiyar jama'a a can gaba a yayin da wasu yara na dage don yin talla a kasuwanni. Wasu su ko gararan ba suke yi saboda rashin kulawa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Shin yara Allah To a gaida Hassan Umaru Tambwal. Baya ga ire-iren mawuyacin hali da yara kan samu kansu a kasashen Afirka, sai batu da manya suka fi mai da hankalinsu a kai, musamman kasashe na Afirka. A jamhuriyar Nijar, kamar kowace ƙasa Afirka, ana ta kai ruwa rana a kan shugabancin jam'iyya. Sulaimun Muni Barma yanzu ma gare ka. rashin yarda da halaccin waɗanda suka wakilci rassan jam'iyyar ta sai dai rahama a wurin wannan taro da ya bayyana metar madugu bakar a matsayin sabon zababben shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya ya sa ɓangaren tsohon shugaba abdullabo ma shirye-shiryen maka abokan hamayyar su a kotu akan buƙatar ta soke dukkan shawarwarin da taron na mai ya tsayar malam abdu amani na kan gaban wannan yunkuri tun da muke rahama ba taɓa ganin irin wannan kwangare ba inda za a ce ka zo za ka shiga wani zai maka shaidu kai dan rahama ne aƙalla in ka ɗauka a jiha eh, damagaran cikin mutum 43 da suka zo fiye da mutum 20 duka shaida ce aka yi suka shi wai 'yan rahama ne amma sai an shaidu su ba su takardar aihuwa ba su da ba su wai me zai hana ku zamna daki guda ku yi sulhu tsakanin ku saboda ganin irin matsalolin da sai dai ta fuskanta a can baya da tana ɗaya daga cikin manyan jam'iyyu amma yau sai dai a hankali. mu ban mu ya shirya ba amma wa'anga su sun ga shirin bai gyara su saboda in an shirya shi ma duk abin da tattara shi hankali ya zan zama shugaban farti kundinmu na farti ya ce in za ka takara shugaban farti sai ka yi shekara goma cikin farti shekara shida ya cikin farti in za ka takarar shugaban farti sai ka samu manda ka zama mambar ribe politik so biyu so ɗaya zama mambar ribe politik shi ma bai ida ba tukun don me ka tana ka zaɓe shi in dai sun asta su ta ce wasu yi kwangare kun tabbata da za mu samu ido wa. insha Allah za mu kai kara kamar yadda bangaren labo ke kallon bangaren madugu da rashin cancantar tafiyar da harkokin jam'iyya haka ɗayan bangaren ke cewa tun jimawa doka ta yanke hukunci akan makomar siyasar labo in ji malam mutari kadiri kusa a bangaren metar madugu bubakar tsohon shugaba labo saboda wasu dalilai da ya shahe shi kotu ta umarce shi da sam sam sam ya fitar ga bakin siyasa ba shi ba siyasa ba a zaben shi ba ya zaba saboda haka jagorancin jam'iyyar siyasa ba nashi ba ne tun daga da kotu ta ɗarmi mishi ta mishi ɗarmi to muka zo neman wakilci wa ya kamata ya jagoranci sai dai sarama an yi taro kundin tsarinmu ya ba da shaida cewa a cikin mataimaka suke da 'yancin riƙon ƙwarya idan shugaba bayana kuma wannan mataimakan sun haɗu sun zaɓi metin madugu sun kasa ibrahim halilu kuma ibrahim halilu nan da nake gama ya yi ƙuri'a ya jehawa kan shi ƙuri'a wasu magoya bayan shi sun jehawa mai ƙuri'a an yi sakamako ya sha ƙasa an zaɓi metin madugu da ƙuri'a jiha hudu da shi ko iya da jiha uku. Kun sanar da ma'aikatar ministan cikin gida eh, rahoton irin shawarwar da kuka tsayar a taron kongaren ku? Sosai sha hudu da wannan watan mun saka takardunmu conclusion duka ƙudurruka da muka yi mun kai shi ga hukumar eh, cikin gida ministan cikin gida kuma suna tantancewa domin kan aikinsu su ga an ya dace mun yi abin na akan ka'ida ko bai dace ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. jinjina masu lemun muni barma. Sau da yawa gwamnatoci a matakai daban-daban kan fitar da alkaluma da ke nuna irin kuɗaɗe da ake warewa don ayyukan ci gaban ƙasa a Najeriya. Amma abin mamaki ba a ganin ayyukan, kuma jama'a ba sa bin kadin kuɗaɗen ko ayyukan. Shin me rashin bibiyar kadin ayyukan da kuɗaɗen ke iya haifarwa? Madina Dauda ta haɗa muna wannan rahoton. Wannan batu ya sa al'umma sun fara tafka muhawara a kan dalilan da ke sawa gwamnatin jihohi ba sa amfani da kudaden wajen yi wa jama'a ayyuka. Aisha Bello jami'a ce a cibiyar haɓaka al'adu ta jihar Kano. Wannan abu dai kam idan aka riga aka ba wa mutum aiki hakkin jama'a aka ce ka je ka yi baka yi ba su kuma mutane dama ai abin da ya kamata su yi shine su bi kadi su ji menene shine neman hakkin ka kai a unguwarku an bada kuɗi a gyaran hanya an zo kaga ba a gyaran hanya ba ai abin da ya kamata ku yi sai ku yi karamar kungiya a unguwa sai ku bi kadi an ce an fitar da kuɗi a yi kaza kun tabbatar an fitar da kuɗin nan amma gashi kuna jira ba a muku abin nan ba me ya faru me ake ciki idan da haka da haka za a bi za a samu manya wannan daga nan ƙasa ai sama daga sama a sake yin sama har sai an je karshe an samu ainihin wanda aka bawa aikin nan da zai muku kun ba haƙƙinku kenan kun kwato aikin a lokacin da yake nashi nazari akan batun nafi'u nasidi muhammad wanda ya ce sana'ar zane-zane yake yi ya nuna 'yar yatsa akan gwamnoni. Babban matsalar da take faruwa shine gwamnoni suna an san makudan kudade daga gwamnatin tarayya domin siwa jama'a ayyukan da jama'a suke da bukata. amma maimakon shi wannan ayyuka sai su bige da abubuwan da su a sarransu ransu shine ya fi musu mahimmanci misali sai ka je wata karkara tana bukatar harkar lafiya amma sai a bige da yi mata kwalta wanda ba shi take da bukata ba sai ka je wani wuri su kuma harkar makarantu ko ruwan sha suke da bukata shi ma sai a bige da wani aiki wanda ba jama'a suke da bukata ba shi yasa har yau muke a cikin yanayin da an kasa bullewa mafuta Amma ga Binta Sani Bello daga jihar Kano tana ganin mutane ne ba sa bin kadun haƙoƙinsu. Akasari da yawa zaki ji mutane suna kuka gwamnati ba ta yi kaza ba gwamnati ba ta yi kaza ba kuma so da yawa gwamnati ba ita za ta bi ka inda kake ba. akasari da yawa abubuwa gwamnati bata san ma ana yi ba mutane suna yin sana'o'i mutum zai bude sana'arsa sai ce gwamnati bata taimaka masa ba ya kamata mutane su gane cewar akwai kungiyoyi ana kafa kungiya in kuma abu na al'umma ne gaba ɗaya kamar na karamar hukuma ko na wani unguwa sai a samu mai unguwa a je gurin kaman kansila shi ma ya tafi gurin a je daga kansila a samu hanya zuwa gurin ciyaman da haka da haka a je sama har su nuna gwamnati ga yanayinsu ga abin da suke bukata ga abin da suke ciki ta nan ne gwamnati take sanin bukatun al'umma. To sai dai ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar APC kuma ministan kula da ma'aikatar matasa barista Solomon Dalun ya ce gwamnati na ɗaukan matakan hana yin sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma. Baba Buhari ya kawo su dokoki ya sarrafa wadansu matakai na farfado da tattalin arziki da liƙe bakin buhu saboda inda dukiyan kasa na yoyewa. Wannan matakin da ya ɗauka na TSA ba karamin fidda kasan nan a cikin halin siya ba wannan tsa ta hana washe dukiyan jama'a a je a boye a cikin bankuna sai riba sun taru a fidda su ta kawo lumana ka'ida ladabi da biya a cikin harkan gwamnati ra'ayoyi na rabe ko a cikin 'yan ƙasa inda wasu na kallon ya kamata a ɗau matakin yi wa al'umma ayyuka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a jinjina ma Madina Dauda. A kan wannan lamarin ne muke son ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku nan ba da jimawa ba, amma kafin nan sai ku shakata da wannan faifan. Shinyara yara Allah na yanyara haba manyan gobe, yan yara ma iyaye, ku bi makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, Habayara to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yan yara Allah na nan haba yara manyan gobe yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko daga Kaduna garin gwamna wa muke da shi a kan layi. Suleiman Madaci karamar hukumar Kaure jihar Kaduna. To Malam Suleiman muna sauraron ka. To na ji batu game da kamar ƙa'ida ko kuma in ce yanayin yadda ake tafiyar da al'umma tsakanin al'umma ga jagororinsu wato abin da ke akwai ya kamata su al'umma kansu su zamanto masu kishin ganin cewa an samar musu da abin da ya kamata saboda yau za ka je gidan dan majalisa ko ciyaman na karamar hukuma sai ka je ka tare da al'umma tun da sassafe an cika gidan shi wasu sun zo ne suna bukatan daga mai ɗari biyar sai dubu ɗaya kaga wannan ba shi shine zai ciyar da al'umma gaba ba yau in ka ga mutane sun je gidan dan majalisa yana da kyau a ce sun kai mishi wani kuka ne waya Allah makaranta ko wani abu in kuma an fahimci dan majalisar bayan haka to kaga akwai gaba sai a dawo da shi da kuri'a ba da tashin hankali ba yana ga shine shawarar da zan ba. To layin ka ya tsinke bala Suleiman bari mu koma jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger. Ibrahim ya hula garin mai gode a Kimba. To Mala Ibrahim muna sauraron ka. To gaskiya mu dai ana cewa da mukuraɗiya ana baiwa ainihin 'yan siyasa kuɗaɗe to mu nan fa yadda ka san ba Najeriya muke cikin ta ba a haka muke nan wurin nan. Eh. don saboda yanzu ga hanya nan aka ce an ba da kwangila hanya za a bura hanya babu labari ga wuta an kafa transformer an sa ainihin wannan falafalan duk haka suke yi To Mala Ibrahim ku a bangaren ku To ku a bangaren ku wace irin hoɓɓasa kuka yi? Ku a bangaren ku wace irin hoɓɓasa kuka yi don ganin an yi muku waɗannan ayyukan? to gaskiya munan ba mu da jagororin da yake za su mana tsaye akan a mana aiki a wannan yankin ba mu da su to ku a matsayin ku na al'umma me ya kamata ku yi to gaskiya mu abin da ya kamata mu yi tun lokacin zaɓe ya zo ya mu da mu tantance yadda ke idan Allah taimaka mana mu sawa biya mana bukatar mu ya share zan ba ƴan uwan mu kenan wanda muke zaune a nan to mun gode malam Ibrahim bari mu je jihar Kebbi wa muke da shi a jihar Kebbi Eh, salamu alaikum kuna magana da dan Asabe mai fata ya wuri. Malam dan Asabe muna jin ka. To game da wannan al'amari a kaga dai shugaban kasa ya ba gwamnoni kuɗi babu gonan da ba ba kuɗi ba. Eh. Maimakon su yi aiki wasu su sun kiyan aiki. Yanzu ina so in ba da misali ga gwamnan jihar Sokoto. Eh. Lokacin da ya fita daga PDP lokacin da ya fita daga APC ya koma PDP. Yake faɗa ma duniya cewa abin da ya sa ya fita ya fita ne saboda gwamnatin buhari ba taimaki jihar komai ba alhali kuma mu mun sani duniya ta sani duk gwamnan da aka ba kudi da aka ba sauran gononi kudi shi to layin ka ya tsinki malana asabe watan abin tambaya a nan shine ku a matsayinku na al'umma me kuke yi don ku ga cewar an yi muku aikin da ya dace to layin dan asabe ya tsinke bari mu je jihar niger Niger wa muke da shi a jihar Niger? Niger wa muke da shi a jihar Niger? To layinka ya tsinke na Niger. A maudu'inmu dai na yau shine a muna so ku kira don ku bayyana muna wata irin gudunmawa kuke bada ko ya kamata ku bada wajen ganin an yi muku ayyukan da suka dace. a hukumance ganin cewar waɗannan matakai na gwamna ko na shugaban ƙasa ko na kansuloli ku kuka zaɓe su wace irin gudunmawa kuke badawa. To masu sauraron mu iyaka abin da za mu iya kawo muku kenan yanzu mun samu 'yar tangarda amma yanzu ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda kungiyar kwallon kafa ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 ta ƙasar da ke neman shiga wasannin Olympic da wasannin matasa na nahiyar Afirka da zai soma a watan Fabrairu a jamhuriyar ta Nijar suka kammala karansu na biyu da ƙasar Burkina Faso a babban birnin Yamai a dazu dazun nan. Kungiyoyin guda biyu sun tashi ɗaya da ɗaya a Wagadugun Burkina Faso a wasan da suka kammala kwanaki hudu da suka gabata wanda ya yi nasara tsakanin jamhuriyar ta Nijar da kasar Burkina Faso a wasannin biyu a je a dawo zai kara da kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire a nan gaba. Har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda a rukunin ji na tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na wasannin kwallon kafa da zai wakana a shekara ta 2019 a kasar Kamaru. Jamhuriyar ta Nijar ta samu ta. ta farko a wannan rukunin a lokacin da ta ziyarci Swatini ko tsohuwar Swaziland inda jamhuriyar ta Nijar ta lashe kasar ta Swatini da cibiyu da daya tuni dai a wannan rukunin na G Tunisia da kasar Misir ko Egypt suka karbi tikitansu na shiga wasannin na kasashen nahiyar Afirka na kwallon kafa da za su wakana a baɗi idan Allahu ya kai mu a kasar Kamaru kusancewa a wani bangaren a yau ne aka yi wasan sada zumunci tsakanin kasar tunisia da kasar morocco kasashen da ba su sake yin irin wannan wasa makamancin haka ba tun shekara da hudu a wasan karshe na kofin nahiyar afirka inda tunisia ta yi nasara gaban kasar kamaru haka ma ana can yanzu haka ana wani wasan sada zumunci a kasar ingila tsakanin kamaru da kasar brazil sai dai wasan na wakana ne a cikin matsanancin lokacin sanyi tunda yana digiri uku na celsius ne a kasar ta ingila yanzu haka a wani fanni ko kusancewa a wasannin mata na kwallon kafa na nahiyar afirka a yau ne kasar ghana ke goga da kasar mali a rukunin a dai a wannan rukunin kasar kamaru na buga da kasar algeria su kuma 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai mata da ke bugawa a wasannin duniya a kasar uruguay a yau ne ghana ke bugawa da kasar new zealand idan muka tsallaka a kasashen turai a wasannin league de nation na turai kasar faransa da ke rike da kofin duniya yanzu haka ba za ta kai ga wasannin kusa da na karshe ba bayan a rukunin su na a ta sha kashi kwanaki shida da suka gabata a hannun kasar holland wadda ta laile ta biyu da banza kasar ta faransa ta yanke kamna da tsammani na shiga final four ko wasannin kusa da na karshe din na na League de Nation ko Nation League bayan da Holland ta kwace ke kunnan doki a ƙarin lokaci a wasanta da ƙasar Jamus a ranar jiya inda aka tashi biyu da biyu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe uku da minti hamsin da tara. Iyakan abin da za mu kawo muku kenan masu saurare a yanzu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya haɗa kuma yake ba da umarni Dan Brown da injiniyan namu na yau ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya.